Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam. Ana godiya ga Allah madaukaki da ya mu ikon haɗuwa wannan darasi na Ramadan Mubarak. A yau muna ranar bakwai ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da hudu ga watan biyu shida. Lokaci a insha Allah biyu da minti 26 da asar karfe hudu saura minti goma magariba karfe shida da minti goma isha'i karfe bakwai da minti 27 alfijir kuma karfe biyar da minti sha gobe zai rage minti ɗaya da zama biyar da minti goma sha fitowar rana shida da minti 26 da ah, muna cikin wannan wata na ramadan kamar yadda muka sani lokaci ne na neman lada lokaci ne na yayewa juna bakin ciki musamman waɗanda suke gajiyayyu ko in ce mabukata cikin marayu da tsoffi da masu rauni da waɗanda ma ba su da raunin amma ba su da abin da za su yi yin sadaka a kowane lokaci yana da muhimmanci yana da lada amma kuma a irin wannan watan ya fi sauran lokuta gashi ramadan kamar jiya muka ce za a fara azumi yau gashi mun kusan daukan daya cikin uku ya zo kusan mun dauki daya cikin hudu dai insha Allah to sai mu duba yadda yake saurin tafiyan nan haka mu ma muke saurin ayyuka na alkhairi a cikin wayannan lokuta masu tsada idan mutum ya ga cewa e a farkon Ramadan zuwa yau ya gabatar da wato wasu ibadu wanda yake tsammanin ladansu a wajen Allah to ya gode wa Allah wannan ibadun abinda ya kama daga wa uba shi azumin mm. da karatun alkur'ani da istighfari da sadaka da makamantansu wanda kuma da ya duba bai iya yin wasu abubuwa ba wanda zai samu lada a cikin wannan kwanaki da suka wuce to har yanzu muna tunatar da shi lokacin bai wuce ba har yanzu akwai kwanaki masu albarka suna nan tafiye mutum ya yi ƙoƙari ya sama wa kansa mafita ta wajen neman gafara a cikin zunubai ta wajen kyautatawa ga bayan Allah ta wajen yafewa ko neman yafiya da kuma wajen addu'a roƙon Allah bukatun da muke da su roƙon Allah ya kare mu daga azabarsa mu sani cewa alakar mu da Allah subhanahu wa Ta'ala ya dukufa ne a cikin bauta masa a hadisul Allah Maɗaukaki yana cewa ya ibadi ma hiya a'malukum uqsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ya ku bayina ku sani fa ayyukanku ne kadai ke ba ku matsayi ina kirga muku ina kiyaye muku duk abin da kuka yi ba zai tozarta ba inna Allah la yudimu ajra man ahsana amala Allah madaukaki ba zai tozarta ladan wanda ya kyautata aiki ba Allah ya ce to ayyukan ku ne kuma ana rubutawa kuma da su za a saka muku man wajada khairan falyahmadillah duk wanda ya samu alkhairi to ya gode wa Allah da ya kaddara ya yassare ya samu wannan alkhairin ومن وجد غير ذلك duk wanda ya ga wani alkhairi kuma fala ruman na illa nafsa sai ya zargi kowa sai kansa a cikin ramadan in ka je masallaci ka yi tarawihi kanka kaiwa ka ke azuminka daga albin da zai rage maka lada kanka kaiwa ka tashi cikin dare kafin sahur kana gaya wa Allah damuwarka kanka kaiwa ka je ka ciyar da masu azumi wajen abin buɗe baki ko ka saukaka wasu cikin kuncin da suke ciki kanka kaiwa lalle ne mu gode wa Allah akan wannan ni'ima ta addinin musulunci kuma ni'imar lafiya ni'imar wani abu da ka samu wanda har za ka iya biyan bukatanka kuma ka gabatar wa uwanka da wannan ne fa rayuwar duniya ta tsaya Allah maɗaukaki ya ce wa matuƙaddimu tuqaddimu li min khairin تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم duk wani abin da kuka gabatar wa kawunanku na alkhairi to fa lalle za ku same shi a wajen Allah kuma ya shi muku lada akan abin duniya da kuke tarawa wani zai ce bari in tara kuɗi in yi gida mai tsada zan yi gida na miliyan 200 zan yi gida na miliyan hamsin. kuma wannan mutumin idan da zai yi gida na miliyan talatin ya ishe shi hmm. mai cewa zan yi gida na miliyan ɗari biyu inda ya yi na ɗari zai ishe shi to da ka yi na ɗarin maimakon ka yi na ɗari biyu kai baka zauna da wani abu ba kai baka taimakawa bayan Allah ba da ka rage mana daga na ɗari biyun nan zuwa ɗari wanda gwargwaro zai ishe ka gidan da za ka rufa wa kanka asiri sauran kuma ka gina lahiranka ka samu miliyan ɗari biyu kana gida a nan duniya kana da gida a lahira na lahiran fuloci ne haka ba komai na duniyan gashi nan fuloci ne ba komai sai kana da miliyan ɗari biyu to idan ka ce bari ka sa miliyan ɗari biyu na a gida na duniya wannan na duniyan fa ka sani za ka bar shi wancan ne za ka je ka zauna a ciki har abada zai yiwu a ce kana da hankali kana da tunani kana da tsari kana da basira a ce gidan da za ka bari ka tafi za ka sa miliyan ɗari biyun gaba ɗaya gidan da za ka je ka tarar baka gina komai a ciki ba wa misalin wannan a takaice da za mu gane mutum ne nan ne garinsa nan ne garin iyayensa nan ne yana da gida nan ne yana da komai sai bukata ta kai shi a nan yana gidan haya sai bukata ta kai shi kasuwanci wata jiha ko nan da gida 'yan uwa makota da maturu Allah ya kai shi sai a nan Allah ya buɗe masa samu sai ya ce to bari in gina gida a nan da maturu mai duguri kama ai shi kenan danginka da iyayenka da kowanka suna nan ka gina gida hamshake a damaturu sannan abin da kake ya zo ya kare ya tsaya cak ba ka da gida a nan garin iyalinka da iyayenka suna nan can kuma gida na nan shin za ka zo ne ka ɗabi waɗannan ka je can gida ko baya transfer ba a cire gida a kawo da tunaninka yana da kyawu tun da nan ne asali ka gina nan ɗin in ya so nan ɗin kayi naka can kana haya to can ɗin ma in abun bai yanke ba to bari nan ɗin ma in ɗan yi wani abu maimakon ina gidan haya tun da Allah ya hore kana da gida a nan da ƴan uwanka da iyalanka suna ciki can kuma kana gina inda za ka zauna kafin ka dawo gida in ka haka ina ganin nan za a ce kafin yin tunani fiye da a ce inda za ka barin shi za ka gina inda za ka tafi ka bar shi ba a gine ba shi yasa da aka tambayi Ibrahim bin Adham Limazana nakrahu al-maut me yasa ban masu mutuwa ne sai ya ce saboda ku kun gina gidan da za ku bari kun rusa gidan da za ku je ba kwa so a cire ku daga gidan da kuka gina zuwa inda kuka rusa to lahiran ba wai man mutum ya bar gidan bai gina bane ba ba a rusawa ma yake yi ta wanda aka yi din ma kana rusawa fulocin da aka baka ka gina anan da aiki na ibada sai ga kanan kana yanke fulot din kana sayarwa can in ka je ina zaka samu matsala kenan saboda haka bayan ma bamu gina lahira mu da aikin alkhairi ba sai gashi muna rusa lahira mu da ayyuka na asha uwa uba shirka wanda idan mutum ya mutu akai bai tuba ba makoma wuta har abada kamar yadda nasin Qur'ani ya nuna inna man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to ashe yana daga cikin tunani mu yi tanafusi a tsakaninmu mu yi rige-rige mu yi gasa kamar yadda Allah madaukake ya ce fasdulul khairat ku yi wato rige-rige wajen alkhairi in wani ya yi goma kace sai ka yi dari akalla kace sai ka yi ishirin in wani ya yi ɗaya ka za ka yi biyar ko goma da mu yi ta sabuki wajen neman alkhairi neman kusaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ire-iren ayyuka na alkhairi na kusanci kamar yadda muka kirga shi azumi uwa uba karatun alkur'ani sallar dare addu'a kaskantar da kai ga Allah yin sadaka ciyar da masu azumi wajen buɗe baki da sauran wato ayyuka na alkhairi da ƙofofinsu wanda Allah kaɗai ya san yawansu duk wannan mutum zai yi ne don neman kusaci zuwa ga Allah kuma mutum zai cire ya bayar daga dukiyarsa yana mai jin daɗin abin da yake yi yana mai godewa Allah da kai ne za ka miƙa ba wani ne zai miƙa maka ba wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ko ma an mika maka ɗin ka karba to kai ma ka yi amfani da shi kuma ka miƙa wa wani wanda shi ma bai samu ba wannan yana daga cikin nau'ukan wato ayyuka da za mu nemi kuzaci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukaki ya mana bayanin ‘yan aljanna ya suke, ya ce, inda mutaƙi na fi jannatin wa ayyun, lalle ‘yan aljanna masu daƙawa suna cikin gidajen aljanna da kuma cikin idanuwan ruwa da suna gudana, an harun min ma'in, wato idanuwan ruwa da idanuwan giya da idanuwan madara da idanuwan wato zuma. Wannan suna ciki suna shan ni'imar Allah, Allah ya ce akhidina ma atahum rabbuhum suna masu karban abin da ubangijin su Allah ya ba su sun shiga cikin ni'imar me yasa suka shiga wannan aljanna Allah ya ce innahum kanu qabla dhalika muhsinin su sun kasance masu kyautatawa ne tun gabanin nan ma'ana tun a duniya suna ayyukan alkhairi shine a lahira suka shiga wannan gida na aljanna sai Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un sun kasance kadan ne daga dare suna bacci qalilan min al-layl kadan ne cikin dare suna bacci suna tashi suna sallah suna addu'a suna gaya wa Allah kukansu suna neman yafiya daga zunubansu suna neman Allah ya kare su daga fitinar tashin kiyama Wab'il bil ashari hum yastaghfirun lokacin sahar kuma na safiya na asbahi suna neman gafaran Allah lokacin da sa'atan nuzul Allah madaukaki zai ce waye zai roke ni in bashi waye zai nemi gafara in gafarta masa waye zai tambaye ni in ansa masa a wannan lokacin sun tashi kuma suna istighfari Wafi fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum cikin dukiyansu kuma akwai hakkin da suke bayarwa ga wanda yake wato mai roko mai tambaya da kuma wanda ya rasa abin da zai yi wa kansa ko da bai yi roko ba inda ya san mutumin na baya da shi to zai taimaka masa wannan shine sababi na shiga gidan aljanna to wannan ciyarwa da muke so mu magana akai ko muke magana yana daga cikin wato ayyuka na wato alkhairi da ke kusantar da mutum zuwa aljanna a ayar bakara Allah madaukaki ya siffanta ɗan aljanna yace alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun bayan Allah na kwarai sune waɗanda sun yi imani da gaibu da Allah ya bada labari ba su gani ba amma sun yadda, sannan kuma suna tsaye da su akan lokuta sannan kuma suna cewa daga abin da muka ba su wannan nafaka ya zama dalili ne na wato shiga aljanna kuma dalilin na rubanyawa mutane kowane mutumin da yayi za a rubanya masa ayyukan alkhairin daga kadan ya zama da yawa kamar yadda Allah madakoke ce man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu 'adafan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah madakoke ce wane ne wannan da zai baiwa Allah rance kyakkyawan rance don Allah ya rubanya masa ninki maninki masu yawa akan abin da ya bayar Allah madaukaki shi ke riƙewa shi ke bayarwa kuma gare shi za ku koma wanda bai samu ba yayi hakuri in Allah ya bashi ya yi wanda Allah ya bashi kuma ya san Allah ne ya bashi yayi daga daga abin da Allah ya bashi kafin ya zo ya rasa ko kuma a rasa shi wannan ciyarwa wato shine tafarkin annabawan Allah subhanahu alaihi wassalatu wassalam shine kuma hanyar wato eh, sahabban annabawa salihai waliyin Allah na kwarai to aikinsu ne sun kasance suna kyauta cikin abin da Allah ya ba su daga falalarsa suna wato neman lada na wajen Allah Anas ɗan Malik yake cewa an tambayi Annabi sallallahu alaihi sallam akan wato addini shin tambayan da suke masa na ya ba su wani abu annabi sai ya bayar ba a taba tambayansa ba sai ya bayar wani mutum ya zai tambaye shi annabi sai ya bashi tumakai masu yawa a tsakanin duwatsu mutumin nan yana karban tumakan nan ya kora zuwa wajen mutanensa ya zo yana wa'azi yana cewa ya ku jama'a na na zo muku da wurin mutum wanda yake mafi alkhairin mutane lalle ku musulunta domin shi Muhammadu sallallahu alaihi sallam yana ba da kyauta irin na wanda bai ya tsoron talauci sahabban annabi sallallahu alaihi sallam su ma sun yi koyi da irin wannan ɗabi'a kyakkyawa da annabi ya karantar da su Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam wato ya umarce mu mu yi sadaka wata rana da ya ce mu yi sadaka shikenan sai na ya dace da lokacin nima ina da wani dukiya a hannuna sai na ce to yau zan riga Abubakar wajen aikata aikin alkhairi Abubakar yana riga ne a wasu abubuwa yau nima sai na riga shi da aikin alkhairi zan yi abin da Abubakar bai yi ba shikenan sai yace ya raba dukiyarsa gida biyu ya ɗauki rabin ya kawo manzo sallallahu alaihi sallam annabi ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka sai Umar ya ce na bar musu irin wannan din ma'ana rabin sa sai gashi nan Abubakar radiyallahu anhu shi ma ya zo da duk abin da ya mallaka na dukiya ya kawo fi sabilillah da annabi ya tambaye shi me ka bar wa iyalinka sai ya ce wato babu wani abin da na bar musu illa dai abqaitu lahum Allah wa rasula hmm. na bar musu Allah da manzansa wato bai da komai kenan shine a nan Umar yake cewa la usabiquka ila shay'in abada har abada nan gaba ba zan yi gasa da kai ba don ba zan iya ba hmm. duk wurin da aka tafi shi Abubakar yana riga Umar to Umar da ya zo ya samu wannan kuɗin sai yace ce bari yayi hmm. abin da yafi Abubakar amma Allah bai yarda fi Abubakar ba sai Abubakar yazo yi abin da ya bai wa kowa mamaki to yau ba a ce ka cire dukiyarka duka ga wayar ba ba ce ka ɗauki rabin dukiyarka ka bayar ba in ka yi haka ma don Allah da niyya kyakkyawa kai ka yi ne don kanka kai za ka girbi wannan abin da kai amma dai ka yi gwargwadon abin da za ka iya ta yadda kai in ka cire ba zai dame ka ba wanda ka bashi kuma zai san cewa ya samu abu ga abu talha al-ansari radiyallahu an yana da wani wato wata gonarsa da ake kiranta bai ruha, wato wannan gona ce babba a madina tana da ‘ya'yan itatuwa masu daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana shiga wannan gona yana shan ruwa a cikin wato rijiyar gonan nan sai gashi da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu biyayya na ta shiga aljanna ba ba za ku samu aljanna ba har sai kun ciyar da daga abin da kuke so Abu Talha sai zai ce ya Rasulullah Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya kuma ka sani ya Rasulullah wato babu wata dukiya da take da kyawu da soyuwa a wajena kamar irin wannan gona. gashi nan na baka ya rasulullah ka baiwa wanda ya kaga ya dace saboda Allah ka nuka aje a inda Allah ya nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam tarike yake cewa bakin madan rabih bakin rabih wato kai wannan dukiya mai yawa ne wannan dukiya mai yawa ne naji abin da ka faɗa sai annabi ya ce ni ina ganin ka baiwa makusantanka danginka na kusa ka ba su su yi amfani da shi abu talha sai ya je ya raba wa mutanensa danginsa na kusa don su amfana da wannan gonar kaga ya yi wa kansa zai girbi ya riga ya girbi sakamakonsa tunda yana nan a sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana mai yadda da shi ya koma ga Allah shi ma ya ji atar da shi alaihi salatu wassalam saboda haka yin sadaka bayan wannan gini lahira da muke yi a nan duniya yana da amfani na cewa yana gusar da fishin Allah subhanahu wa ta'ala as-sadaqa tudfi'u al-khati'a kama yudfi'u al-ma'u nara wato sadaka na gusar da wato kurakurai zunubai da mutum yake yi kamar yadda ruwa ke kashe wuta kuma sadaka na gusar da fishin Allah subhanahu wa ta'ala idan mutane suna sadaka Allah ba zai yi fishi da su ba ko suna da wasu laifuffuka Allah zai yafe musu wa'annan kurakuran kuma yin sadaka daga ɗaya zuwa goma daga goma zuwa har ilam ilama sha Allahu! don Allah maɗaukake ce man ja bil hasanati falahu ashiru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki yana da irin sa guda goma na lada amma wajen ciyarwa fi sabilillah sai ce masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulle sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim misalin waɗanda suke ciyarwa saboda Allah wajen ɗaukaka addinin Allah kamar ƙwaya ce guda ɗaya mutum ya je shuka ya binne aka saukar da ruwa sai gashi nan ciyawa ta tsira da ya girma sai ya cire rassa zangarniyoyi guda bakwai kowace zangarniya guda ɗaya yana da ƙwaya goma kaga ya zama ƙwaya ɗari bakwai ƙwaya ɗari kai a habba a kowace zangarniya guda bakwai nan kowace ɗaya akwai ƙwaya ɗari a ciki kaga ya zama to ɗari bakwai sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ya kan rabanya wannan yafi yawa ga wanda ya so cikin bayansa wani za a hada ya zama dubu wani dubu goma wani miliyan ya dangana gurgurdan halaccin dukiyar da ka kai sadaka da shi sannan kuma da ka a lokacin da kake bayarwa ya zama khalisan Allah subhanahu wata'ala a cikin sadaka akwai tsarkaka kai akwai tsarkaka jiki akwai tsarkaka dukiya akwai kuma kawar da mummunan cikawa idan mutum yana sadaka to bi iznillah Allah zai kare shi wato eh, masari asu mummunan karshe Allah yana kawar da shi daga wanda zai yi sadaka kuma yayin da mutum yace zai yi sadaka shedan mun sani makiyin mu ne kullun yana mana wato barazana da talauci kamar yadda Allah madaukake ya ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله wasi'un عليم da yawa za ka ga aiki kaɗan ne amma kuma Allah zai girmar da wannan aikin saboda niyya kyakkyawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib duk wanda ya sadaka kamar gwaggwadon wato dabino guda ɗaya amma da mallaka na halal da dukiya na halal ya yi sadakan dabino sai annabi ya ce wala yakbaru Allah illa tayyib wato Allah fa bai ya karba sai mai tsarki kada mutum ya ce ya zai wawure kuɗin talaka ko kuɗin gwamnati ko kuɗin wani abu ko na haramun ko na riba ko na gashi nan dai ayyuka na sabon Allah ya zai ce bari in yi aikin alkhairi bari in ciyar da waye to wannan ba zai zama kamar wanda ya yi da dukiyar halal ba to annabi ya ce wala yaqbalu illa tayyib sai annabi ya ce akhadahu Allah bi yamini Allah zai karba da hannunsa na dama wakilta yadayhi yaminu subhanahu wa ta'ala Allah duk hannayensa dama ne amma zai karbi sadakan da kai abinda gurgudun dabino in dabinon ne in rabin dabinon ne in wani abu ne mai kama da dabino ko suga irin suga suga abin din nan eh, jalab jalab din nan suga block block mm, kwaya kwaya nan mm. ka dauka kai sadaka guda daya to Allah zai karba da hannunsa na dama kuma sai Allah ya girmar da wannan wato zai girmar da wannan sadakan kamar yadda ɗayan ku yake girmar da wato dan akuyansa mm. sai kaga ya girma ya girma yaushe zai zai tsaya annabi ta hatta ya kona misalan uhud har ya zama kamar dutsen uhud dutsen uhud girman sa wato Allah kadai ya sani daga nan ka je junction na tashan Kano traffic light ba za ka iya ba wannan flyover din wannan kaɗan ne daga nan zuwa can kaɗan ne dutsen babba ne gashi a ƙasa gashi a sama ga tsawonsa yana da tsawo to kamar Allah zai girmar da wannan dabinin kamar haka kaga ba abun wasa bane mm. saboda haka akwai buƙatar mu kwadaitu ga ayyuka na alkhairi sawa'un sadakan ne ko wani sadakan ne don mu cima wato wannan buri na kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana cewa a dalilin hadisin ittaquna wa rabbi shitta tamra na, yana cewa hadisi babu wani daga cikin ku face sai Allah ya masa magana ran tashin kiyama babu mai tarjama tsakanin shi da Allah wannan mutumin ranar zai duba damansa ba abin da zai gani sai aikin sa, zai dubi hagunsa ba abin da zai gani sai aikin sa. zai dubi gabansa ba abin da zai gani sai wuta to a wannan lokacin ne fa wato mutum zai ce ina ma da yana da ayyuka da za su karbe shi to anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fattaqun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da rabin dabino ne za ku yi da wannan sadaka da za ka yi zai kare ka daga masari an so zai kusar da fishin Allah zai gusar da zunubanka zai sa ku dukiyarka ta tsarkaku sannan ta kare ka daga azabar Allah dan tashin kiyama ya kai wanda kake da wadata ka sani cewa fa sadaka fa dalili ne dukiyarka ta yi albarka dukiyarka za ta yi yawa me yasa saboda wato amfani da kai ka gabatar wani Allah kuma zai jaddada maka ni'imarsa dalilin wannan kamar yadda Allah madaukake ce idan kun gode min zan kara muku in butu in kun butu ce kun kafirce kuma azabata tana da tsanani ya kai mawadaci yin sadaka wato ba zai rage dukiyarka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mutane uku mutane uku nan wato ina rantsuwa a su akan bayanin da zan yi a kansu kuma zan ambaci bayani ko ko kiyaye ya ce mana kasamalun malu abidin min sadaka dukiyar bawa bata taba ta waya ba dalilin sadaka inda zaka bayar Allah zai baka hmm. to me na tsoro ka bayar Allah zai baka ka bayar ba don ka jarrabi Allah ba ka bayar don ka imani Allah zai baka Allah kuma in ya tashi baka ba irin bayewa na mutane yake yi ba zai baka bi ghairi hisab sai kuma yace wala zulima abdun madlama fa sabara alaiha illa zadahu Allahu izza ba za taba zalunta wani ba wato wani wani ya zalunce shi sai ya haƙuri sai Allah ya masa daukaka a dalilin wannan ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر باب الفقر wato mutum ba zai bude wa kansa kofar roƙo ba sai Allah ya bude masa kofar talauci wannan hadisi ne da Imam Tirmidhi ne kuma hadisi ne ingantacce wannan hadisi in muka duba wato ya isa darasi sosai wato idan mutum har zai dauka daga dukiyarsa ya bayar to wannan dukiya ba za ta tawaya ba Allah zai kiyaye dukiyar daga ababen ki sannan kuma duk mutumin da aka zalunce shi ya yi haƙuri, to ga lalle wato Allah zai ƙara masa ɗaukaka dalilin wannan hakuran sannan kuma duk mutumin da ya je bari ya roki mutane to ya bude wa kansa kofar kaskanci in ka kame Allah zai baka mutunci Allah zai toshe damuwarka amma ka ce bari in roka ka je nan ka ce ba ni da kaza ka je nan ka ce kaza ne kai ƙarya nan kai ƙarya can to wannan ne da kake koma ba ƙarya kai ba kawai ka ce kana so a baka a baka din nan kana mika wa mutane hannu to sai kaga ka samu wato kasala na neman halaliyanka ka samu rauni sai kaga mutane kuma suna gudunka suna kyamanka Allah ya kiyaye ya kamata mu tsaya haka ko don lokacin ya dan na alhamdulillah Allah saka kamar alheri amma da kamar da kai bayani yanzu nan kamar mutum ce ba don ka bayar don ka zargi Allah ba shin mutum zai ce shi zai bayar ne gwada Allah ko zai bashi wannan rashin imani ne Allah ba a gwada shi Allah ba mai saba alkawari bane mutane ne in sun fada za su iya sabawa za su iya mantawa mm. ko kuma in suka ce za su bakan suka je za su dauka su baka su fitar wani ya dauka ko suka je za su baka sai suka ga wata damuwa da tafi wannan mm. mutum ya ce maka ka zo zan baka dubu goma shi yana da dubu ɗari misali ya ce ka zo zan baka dubu goma kaga dubu ɗari in ya baka goma ma yana da raguwa da ya zo gida sai ga matsala a gida wanda ake neman dubu ɗari da hamsin to shi kenan kuma ya ɗauki dubu goma ya baka nan mm. eh, ya ɗauki dubu ɗarin nashi ma ya je ya nemi ko rance ko mm, menene ya haɗa in ka zo sai dai kawai ya baka haƙuri ka ce eh, ka dawo lokaci kaza ko wani abu wannan duk daga ɗan adam ne ke faruwa amma Allah taskasa ba ta karewa ma'inda mm. kuma yan faɗo ma'inda Allah ba na Allah bai karewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa wato kun ga taskar Allah yace tun daga ran da Allah halicci sama da ƙasa hmm. wato Allah yana ciyarwa har zuwa yau tun daga lokacin zuwa yau din a cikin taskarsa din abin ya rage bai kai mutum ya sa yatsansa a cikin ruwa ya cire ba abin ya rage cikin arzikinsa hmm. Allah mawadaci ne Allah huwal ghaniyyul hamid alhamdulillah masu sauraro ana saurar shi wurin madan mubarak yanzu a bugowa ku tambaya a wannan lambobin nan su ne su kuka sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara malam jiya akwai tambaya da muka kusa muka mala ya bada ansa game da cutar mantuwa shi ne mutumin ya sake wuga cewa ai matan ta manyanta sosai mutum na ta kai gama tana mamanta wannan za a ce cutar tsofa ba cutar mantuwa ba Har zalil umri kenan an je rayuwa daga rayuwar karfi zuwa rayuwar tsofa rayuwa karshen rayuwa mm-hmm. wanda mutum wannan ana ɗauke musu ma ibada don wannan mutum wata zai rasa ma bai yi abun ba mm-hmm. gaba ɗaya ma zai memorinsa ma zai yi lozi tunaninsa ya zama babu wani lokacin mutum ko ɗansa ma ya zo zai bai gane shi ba mm. waye wannan mm. ko ka gaishe shi da safe in ka zo da yamma sai ya ce yau kwana nawa baka zo ba ko ba su ne ba to wannan arzali umuri ne wannan a lokacin da yake hayyacinsa ya yi ibada in a lokacin da bai hayyacinsa ba da ba komai a kansa amma gami da azumin ne sai a dinga ciyarwa na'am malam eh. na'am malam wannan shi ne masha Allah assalamu alaikum Bismillah. sai dai rediyon naki rediyon ki kina ji na za a bugo a bugo a tabbata an yi isa da rediyo ko kuma yaro sauran mu ji gashi yanzu ta bugo ba ma ji ita tana ta maimaita gaison assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah amfani da inhela ne asuma ko? eh ne asuma zai yi amfani da inhaler kuma yana azumi to shi kenan ki ya jira na ki hakuri ki sake bugowa mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam bismillah. Na ji a ta Allah ya amsa alaikum Assalamu alaikum ta wasu masu bugo <laughs> alaikum alaikum Wa alaikum salam fillah Lafiya Alhamdulillah me tambayan ki? Tana mantuwa ne? Wato oh, wafi. shi kenan, shi kenan kiɗan saurara. Salamu alaikum. assalamu alaikum sifil takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara ko kuma sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara idan an gwada ɗayan ba samun ba ɗayan masu a gwada ɗayan wallah zai sa ya shiga mai tambaya kan inhaler mm. yana bata azumi ko bai ya bata azumi mm. idan har mutum ba zai iya yi azumi ba a rayuwarsa sai dai inda inhela ne mm. sai ya azuminsa da inhaler ne saboda shi inhela baya sauka hanji kuma baya amfanin yunwa ko kishirwa ga iska ne gas ne haka da mm. magani wanda zai yi dan samu sake huhu mm, wannan a halin da ba zai yi a yi azumin ba mm. wannan shine za a iya sai a yi azumi da shi haka malamai suka yi fatawa insha Allah Assalamu alaikum Assalamu alaikum sai kuma tambaya mai wasu wasi mai wasuwasi ba mu da maganinsa kuma ba wani fata wanda za ka yi masa ya ɗauka sai dai kawai a taya shi da addu'a Allah ya yi masa shi kuma ya azama ya bar bin abin da ya zo masa na wasuwasin a addinance addinin musulunci ba kuntatawa kuma hmm. duk mai wasuwasi za ka ga kuntatawa kansa zai alaura ya ce bai yi ba ya yi alaura ya ce bai yi ba ruwa kaɗan ba zai ishe shi ba lokaci kaɗan ba zai ishe shi ba da ba gashi nan dai ya yi kabbara ana sallah har an yi ruku an warware sai ga cewa wai shi bai yi kabbara ba sai ya sake kabbara ya yi alwara gashi yana ga ruwa a jikinsa gaba ɗaya sai ce kai bai wanke wannan wurin ba ya sake wankewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mutum yana jin wani abu kamar ya fita a jikinsa ko bai fita ba annabi ya ce kada mutum ya bar sallah don haka sai ka ji sautin fitan ko ka ji warin fitan mm. to mai wasu wasi ko ba sautin zai ce na ji kamar sauti to me za ka yi da shi na ji kamar warin kuma ba zai tabbatar maka ba ruwa bokiti ɗaya ba zai ishe ka tsarki ba kai giwa ne ko kai waye ne <laughs> na malam saboda haka ni na zo na da masu wasuwasi na ga irin yadda suke fama sama amma suna wahala shi yasa ni ina tsoron mai tambaya ya tambaye ni akan wasuwasi don ba za ka iya ba wani fa ya ce ya yi wasuwasi yana wani abin da ya yi na laifi yana istighfari na ce kai istighfari Allah mai gafara ne ya ce kamar ya zan yi ya ce a ah, kai ya wurgudo za ka yi tuba za ka yi ka sai sai wata ne ya zo ya ce ina yanzu ya isa ne ko bai isa ba to ya za ka yi da shi to shi ya ɗauka ba ku iyaka ce a yi to ah, na shi sosai ya yi nisa sosai a ce mutum yana da misali yana da janaba sai ya sa riga ya shiga bayan gida ya yi wanka wai wannan rigan da ya taba jikinsa mai janaban wai rigan mata yi janaba ikon Allah me zai yi to tunda da rigar ya shiga eh. to sai dai ya rike rigar da wandon duk a hannu shi ɗin tsirara haka zai fitar daga toilet ɗin ya zo ɗaki, sai dauki wani riga wannan larar masu ba gidan haya ba kina yake mara wannan gidan kansa ke shi ne yake gaya min musiba ce assalamu alaikum malam tambaya na shine mace ta aiki kusan azumi ya sha alfara talatin amma kuma jini yana mata wasa yanzu yanzu kafin a ya yanke in ta yi wanka ta fara sallah kuma da ta ke zuwa ko kuma gobe da safe ya sake zuwa ne tun aka fara azumin ne ba zai zuwa haɗewa a jere ba ka ya yanke ya zo ya yanke ya zo haka yana tamkar wasa na kidan saurara ko akwai tambaya ne akwai tambaya ne eh shi na matsayin ibadarsa to yan saurara nambobin da su ne sufuri akwai sufuri tara sufuri uku shida takwas biyu bakwai bakwai tara malam ba da amfani ka ne shigo a ga tamu mai jini hmm. eh kwace take jinin eh, haihuwa yana yanke mata kuma ta ce bai wuce wata ɗaya ba hmm. to wata ɗaya lokaci na nanifas saboda haka idan ta tabbatar jinin ne ba wai ya canza ba amma ana so mace kata ta yi gaggawa don wasu matan rashin saukan jinin kawai shine za su ce ya dauke to ta yi amfani da ko kutun ko tishu auduga ko tishu ta tabbatar cewa eh jinin babu shi ya yanke babu shi babu alamarsa hmm. ko da ruwa ta ga kamar fatsi-fatsi haka to fa bai yanke ba sai ta ga babu alama ko kaɗan hmm. to a nan ne za ta yi wanka ta fara ibada to idan tana haka ɗin kuma ya zo kuma wanda ya zon jinin ne jajir ko baki to wannan jinin abin nan haihuwa ne bai kare ba daga jikinta sai ta bar ibada duk lokacin da ta fara ibada hmm. lokacin da take da tsarki ta yi sallanta tun da hmm. sallah da tsarki ake yi amma azumi ba zai yiwu ba in ta samu ta yi sallanta a zahar da asar can magariba jinin yana nan to shi kenan azumi dai babu amma kar ta ce misali a ce ta tashi da safe da jini kaga azumi yau babu kenan to can kuma kafin azahar ta bincika sai ta ga babu alamar jini to kar ta ce a tunda ban yi azumi ba zan yi sallah ba a hanya su daban ne yanzu za ta yi ta yi wanka ta fara sallanta ta yi azahar ta yi la'asar ta yi magariba duk a lafiya in isha jini ya zo to shi kenan a bar magana in bai zo ba azumi yau dai babu ta yi ishanta gobe ta duba inda da dare babu jinin sai ta niyan azumin ta ta tashi ta ci gaba da ibadan mm. to in kuma ya zo din inda ran in lokacin azumi ne ya zo to ba zancen azumi amma in a lokacin sallah ne ta tabbatar babu za ta yi sallah sai ta yi adadin kirga adadin kwanakin da ta bari ta zo ta rama daga baya wallahu a'lam masha Allah sifil takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai kuma sifil tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara sifili bakwai biyu ɗaya tara kuma tara uku shida takwas ɗaya biyu bakwai bakwai tara na hmm? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba tambaya rubuce a gasa? Akwai tambaya nan. Ah, wannan wanda na cewa Assalamu alaikum, Sula. alaikum assalam. Na ya. Ajiyar

ya wani yana gaban masu sosai ba suke bin a wazantar da su da su malam na'am wani ya da na akwai ina da mara biyu a mutum hudu hmm. to suna da nika dubu biyu ya ne zan zama musu kuɗin nan maza maza uku ne mata biyu sai iyayensu guda biyu iyayensu mata guda biyu ne kana so a raba maka ne eh insha Allah wala da mun dubu dari biyu ne to akwai su shi mamadar da baban su suka ce sun yi ajiyo bayin jihara maza guda uku da mata guda biyu sai matan sassu kuma guda biyu hmm. shi ya zanga da mama daya su kuma wancan su hudu ne a wajen mamarsu wala Allah ya saka da alheri na malam na sai eh, akwai tambayar da aka rubuto shi malami na cewa assalamu alaikum malam ni ne na yafe wasu masu wanda na ba su bashi kudade a wannan lokaci na ramadana amma ɗaya daga su wanda bai san cewa na yi wannan yafe ba daga baya kamun kudin kuma na karba a karba kalla ah? <laughs> to shi mun in karba da na yi daidai kace ka yafe musu ya yafe musu amma kuɗi daga ciki ya dawo daga shi da ya dawo da kudin kuma ya karba kar yi amai kalashi to hmm? na amalin tun da ka ce ka bayar ka bayar ka dogara ga Allah hmm. to da ya ce ya bar musu din kenan bai gaya mishi ba shi hmm. wanda ya kawo kudin eh, bai sani ba sai ya rage a babu ma ya zauna to ya yi hakuri, ya tabbatar da ladansa ya ce ya yafe wanda suka tambayar da ke gaban ka malam tambayar da take gaba na gado ne ba mm. to lissafi ne shi lissafi ne to sufuri takwas sufuri biyu hudu tara sufuri bakwai biyu daya tara kuma sufuri tara sufuri uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara wannan eh, eh, yau zan gwada amma eh. nan gaba duk wanda ya tambaye ni rabon gado ba zan yi ba <laughs> ma'ana ba zan yi ba a nan din ne ba zan yi ba aha don kara dauka fiye na haka abu gado ba yana bukatan tunani yana bukatan bincike kwakwakwa kafin ka yi mm. bayani wannan da ya ce maza biyu mata uku yara da aka bari da matan aure guda biyu kuma kuɗin da aka bari dubu ɗari biyu ne ko? Hmm. Eh, haka ne majimu sahamin za a ba su asali za a sa shi 64 mata za a ba su takwas yaro kowane ɗaya sha hudu zamantu ya zamanto biyu. mata kuma bakwai su biyu sha hudu a naira dubu ɗari biyu su mata guda biyu suna da dubu ishirin da biyar kowace tana da dubu goma sha biyu da ɗari biyar yaro kowane yaro yana da dubu arba'in da uku da ɗari bakwai da hamsin ina yaron za a haɗa dubu ɗari da talatin da ɗaya da ɗari biyu da hamsin ɗaya mace tana da dubu ishirin da ɗaya da ɗari takwas da saba'in da biyar idan aka haɗa yana da suna da dubu arba'in da uku da dari bakwai da hamsin wannan shi ne Allah ya sa kaji amma kuma an ji asabin da na faɗa Allah ya gafarta mana ya gafarta yi mu da malumanmu bukatu mana alkhairi Allah ya biya mana yan uwa da ba su da lafiya muna roƙon Allah ya ba su lafiya yara Allah ya gyara tarbiyyansu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 اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل سنة يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم اكفنا شر السحرة والمشعوذين يا رب العالمين اللهم اكفنا السر على الصاهرين والحسر على الحاسدين والمكر على الماكرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهل لنا من أمرنا رشدا وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله أنصر وشيرون رمضان مبارك كينان دبرين جنريت شهر يسيسر من منذ دبي أمرنا مبارك شير محمد مصطفى نفسه الخير مكتشم